Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI sannunmu da dacen haduwa ta wani sabon shirin tambaya da amsa. Shin menene bambanci tsakanin dokar ta ɓaci da dokar takaita zirga-zirga? Amsar wannan tambaya da ma wasu ƙarin tambayoyi za ku ji cikin wannan shirin da ke zuwa muku a kowane lokaci irin wannan. kamar kullum shirin tambaya da amsa yana karɓar tambayoyi daga masu sauraro kana ya samar da amsoshin su gwargwadon iko naku michael kudisin ke cewa lale marhabin ba tare da mun bata lokaci ba za mu fara da tambayar da ke cewa menene kambun baka da hausawa ke magana a kai akwai wani abu kamar haka menene tasirin sa a al'umma tambaya ce daga Rilwani Sa'idu Gayari ɗalibi a jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto a tarayyar Najeriya. To Rilwanu, wakilin manakanan na Najeriya Abubakar Dan Gambo ya tuntuɓi Malam Nura Umar Kofar Mata don amsar wannan tambaya taka kuma ga hirarsu. Akwai abin da ake cewa kambun baka saboda abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar hadisin Imam Bukhari da Abu Dawud allah ya musu rahma sun rawaito riwaya daga hammam ibn munayya daga abi huraira allah kara masa yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ainu haqqun kambun baka gaskiya ne kuma ah, akwai hadisai da suke da alaka da kambun baka da yawa cikin abin da ya gudana a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na tasirin kambun baka kuma ya faru ne tsakanin sahabbai guda biyu ɗaya daga cikin sahabbai yana gefen tafki yana wanka ɗayan ya ganshi yana da kyakkyawan jiki ko baya kyakkyawa sai yake tanka wannan baya shi wannan yana gefen ruwa yana wanka ba tare da ya san cewa wannan ya zo wucewa ba ya ka sai kai wannan bawan Allah yana da kyakkyawan baya bayan ya gama faɗa shi wannan bai san ya faɗa ba shi kuma wancan yana nesa ya faɗa sai wancan ya tafi bayan tafiyarsa kaɗan sai bayan wannan gaba ɗaya shaɓe da ƙuraje har ruwa ya dinga zuba har ya kasa tashi aka ɗauke shi aka kai shi zuwa garin manzan Allah sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gani da ya gani ya zauna ya shiru sai yake cewa shin a cikin ku akwai wanda ya faɗi wata magana waɗanda suke tare da shi suka ce a sai aka da lalubawa sai aka ce akwai wani ya zo wucewa sai ya tanka masa baya yace babu mutumin da ya taɓa gani da kyan baya kamar wani sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce shin ɗayan ku ba zai sanya albarka ba da haka manzo Allah ya ja kunnan sai ce duk wanda ya ga abinda ko kuma idan ɗayan ku ya ga abin da yake so a kansa ko akan wanansa falyubarrik sai ya sanya albarka malamai suka ce kada ya ce tabarakallah sai dai ya ce barakallahu laka mai tambaya na cewa ce kambun bakan yana da wato alaka ne da maita da ake fada kambun baka bai da alaka da maita saboda kambun baka wata halitta ce da Allah yake halittar mutum da ita shi wanda Allah ya halitta da ita ma bai sani ba sai dai tasirin abu shi yasa ake ambata sa da da ido saboda shi mai kambun baka idan ya kalla abu idan ya kayatar da shi wani lokacin ko bai yi magana ba sakamakon kallon sai ya zamanto ya illatar shi yasa idan ya kalla maganin al'amarin shine ya sanya albarka ya ce Allah ya sanya albarka dangane da shi amma ita maita wani nau'i ne na tsafi wanda wasu suke yi da niyyar cutarwa ko da niyyar azabtarwa ko da niyyar yin wani abu wanda ya saba wa abu na al'ada a cikin rayuwar mutane da haka kambun baka shi halitta ce da Allah yake halitta wasu mutane da ita matsayin cuta ita kuma maita abu ne na tsafi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya matsayin tsafi kafirci bisa dukkan bayanan ka kamalan ta tabbata kenan akwai shi wannan kambun baka kuma yana tasiri akwai kambun baka yana tasiri akwai riwayar eh, imamu Abi Dawud in ban manta ba imamu Nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala shi kambun baka yakan iya shigar da mutum kabari sannan yana iya shigar da rakumi tukunya saboda girman tasirin san an fada aka cewa ne mutu masu ya fadi ya mutu kuma an yaba masa ma dangane da shi ne kan bakko ya goya akan abu sai samu matsala balantana kuma ya zargi da haka kuma idan ya zamanto abu yana da girma matsala ce har raƙumi ya iya shigarwa tukunya ka duba wace irin matsala ce za ta iya mai da raƙumi ta kunya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya yake cewa ku nemi tsarin Allah daga kambun baka domin kambun baka gaskiya ne to shi mana akwai wasu alamu ne da mutum zai ja jikinsa ya gane cewar wani ya masa kambun baka e akwai alamu da akan iya ganewa cewa mutum an yi masa kambun baka wasu alamun daga cikin manya ne wasu kuma kanana ne daga cikin manya manyan alamu kambun baka yana iya yin kisa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake faɗa cewa yana iya shigar da mutum kabari a yaba masa dangane da wata baiwa da Allah ya masa ya fadi take ya mutu kaga wannan yana da bambanci da maita din kina sannan kuma lokacin eh, akan iya yi wa mutum shi ya lalata shi kamar yadda sai kan iya shigar da raƙumi tukunya haka daga cikin alamun akwai wanda za ga yana da tsayi kenan wani kuma yana da gajeren zango wanda yake da tsayi shine yake sabbaba har ga mutuwa wanda kuma yake da gajeren zango yana iya haifar da cuta babba ko karama daga cikin manya manyan cututtuka akwai irin cutar da ta samu wannan sahabi ta kuraje a baya bayan da bayan sai ya kowa kyau sannan kuma akwai kuma irin cututtuka na bacin rai yawan damuwa yawan samun kai a cikin mutum ya ji baya sha'awar abin da yake shafa ko zazzabi wanda ya wuce misali ko yawan gumi wanda ya wuce misali ko nauyin jiki ko yawan wato nauyi wajen bautar Allah ta'ala duk wannan kambun baka yana iya haifar da wannan kamar yadda tsafi yake iya haifarwa ah, da sihiri da kambun baka suna da kama da juna sai dai shi kambun baka shedanin da yake yin tasiri a cikinsa bai kai shedanin da yake yin tasiri a cikin sihiri ba domin sihiri shedani ne da yake ba da rayuwarsa ga baki daya shi kuma kambun baka shedani ne da yake shigowa na wucin gari duk da dai cewa dukkaninsu ayyuka ne na shedan godiya mai tarin yawa malam nura umar kofar mata da wakilinmu na kano abubakar dan gambo ai rayuwa sai la haula amma ya kake ganin zai kasance idan dan adam ya iya bakinsa bari a waroro mana wannan tsimagiyas ina nan dawowa bambam dutse igiyar ruwa mai sarse ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo da da da dan adam mai canza ne nasa na sama ke take na karkasa babu imani a zuciyar mu yanzu kowa ta sai ke da eh, kunja adam zango mm, zan cika zai girgo mm, saurara ku ji zancen sa abinda zango ya hango eh, na faɗa na ƙara dan adam baya tsoron Allah mm, sannan a cikin su kalilan wasu ke aikin Allah wasu sun samu duniya suna ta diban daula wasu ko ba su da komai kullum gidansu su da kwalla ya mu taimaka don Allah so ina da amana mm. sannan mu zauna lafiya ah. mu canza yan mu saboda rayuwar gaba ta da tabbas man eh. dutse igiyar ruwa mai sarse mm-hmm. ragayar dutse jilin mai daki sai jiko malam adam zango ga tambaya ta zan yi maka rayuwa da akwai matsala da mai da mai faka fuskanta el mu'az bari zancen nan rayuwar mu akwai muni kowa daga ya juye hausawa sun juye yaran ma duka sun juye daga ya ta bunƙasa ba aure sai dai yawo kai dakata malam zango ai laifin na samari a a a a na iyaye ne wasu sai kaga sun bar 'ya'ya na ta ɗaukar nauyinsu to hakan wai baiwa ce kai el mu'az wace baiwa ce za ka ga yarka cikin daula baka san sana'ar ta ba ma za ka ta sai hala rayuwa sai da haula adamu zango akwai illa eh tabbas ba akwai matsala eh iyaye dole ku yau ku dinga bincika yayanku ku yau tarbiyyar yayanku waɗanda Allah ya baku ku kaunaci yayanku sai Allah ya ji tausanku yari mafaɗin zango zango mai zamani ya kaga wannan zamani almu'az da ka bar ni halayen fakwai muni an yarda kwai kaddara da ta zo sai fa ce Allah gidanka da ya kone ka an ce yin maka sai Allah motar ka da an sace ka an ce yin maka sai Allah ga wani ya rasa matarsa ga wani ya rasa 'ya'yansa sai ya ga maka yin maka sai Allah kumban dutse igiyar ruwa mai sarse mhm. ragayar dutse ajalin mai daki sai jiko malam adam zango wai ya zancen naira to in kai kuɗi yanzu ba a gaya maka sai allah sai a ce ai mun san shi da can ba shi da kosisi daga ya bi lasisi abuja kila suka yi disi ko jini ko kan yaro ko kuma an bi bayan shi kaji sun manta bai Allah da ya talauci ya yi dole daga zancen addini abin ya canza kalar launi bahaushe ya dauka cewa shine mai addini a wanda duk ya dau Allah da Muhammadu manzansa to musulunci ne zani. idan ya murna sallah kaji an ce wai dubabbe ne katafawa na sallah sai kaji an ce duba ne idan igala ya ce Allah ka jamce sabon tuba ne in ka ga dan tuba na sallah shi ma sai ka tuba ne kai gaskiya Adam Zango Shirin tambaya da amsa ke zuwa muku daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Sai tambayar mu ta gaba, wacce ta shafi aiki irin namu wato aikin jarida na rediyo. Hassan Bello Bakura da ke zaune a Bakura jihar Zamfaran Najeriya ya aiko da tambayar. ya ce don allah a yi mun ƙarin haske kan yadda 'yan jarida ke fassara idan namiji yana rahoto sai buƙatar fassara kalaman mace ta taso kuma wace za ta fassara ba gari guda suke da mai rahoton ba to ya ake yi yaya hakan ke faruwa kawai shakur minka hassan dan mutan da kura na gayyato abokin aiki abdurrahman gambo ahmad don ya warware mana zare da abawa kan wannan lamari barka da zuwa abdurrahman to barka dai michael kudusin <laughs> eto eh haka ne wannan tambaya ba zan ce abar dariya ba ce saboda ka san ba komai ba ne kowa ya sani Eh, akwai abin da zaka ga za a yi zai dan daure ma wani eh, kai hasi idan an warware masa to wannan dai wani abu ne mai sauki musamman ma ganin cewa muna cikin wani lokaci ko kuma zamani da ya zama na cewa an samu ci gaba ta fannin kimiyya da fasaha a duk inda kake ma zaka hada rahoton ka cikin sauki kuma duk muryar da kake so a turo maka a ko ina zaka ga inda kake muryar nan za ta zo ta same ka to ka kaman shi yadda yake son a yi masa karin haske misali mu dau misali kama a ce a wakilin mu a kamaru misali ko kuma a ce a chad ko nijar kamar yadda muke da su a ko ina eh. idan suka hada rahoto hmm. to sai ya zama na cewa a cikin rahoton nasu akwai bukatar a yi amfani da sauti ko kuma muryar mace hmm. wadda kuma wannan macen ba hausa ta yi ba to kaga ana bukatar a fassara wa mai saurare wannan magana ta wannan macen nan da hausa to kaga dama yadda ake zaka ga da farko sai ka ɗan ji an ɗan saki muryar ita wacce da bata jin hausan ka ji kaman kaman sakan uku zuwa hudu ko biyar daga nan kuma sai ka ji muryar wadda take yin hausa ya hau kamar ma'aikaciyar mu kenan a nan headquarter to yadda abin yake shi wancan wakilin namu idan ya haɗa rahoton nasa to sai ya kira ta waya Eh, ya sai ce to da Allah akwai muryar mace da yake son zai amfani da ita amma sai tarjama maganar da ta yi idan ya tarjama sai ya aiko mana da wannan tarjamar da ya yi sai ya turo mana kodi ta sakon email an gane ko kuma wani lokaci ta whatsapp tun da duk ana amfani da wannan manhajar yauwa an samu ci gaba to idan ya aiko mana mu kuma anan sai mu duba mu ga wace mace ce a ƙasa da take aiki a wani lokacin to sai a bata a ce ta je ta karanta wannan wato yar muryar nan da aka rubuto to mhm. idan ta karanta aka nada aka tace aka editing yayi komai an gane sannan a tura masa wannan muryar mhm. idan aka tura masa wannan muryar to shi kuma dama akwai wato kamar yadda aka sani irin applications haka eh, manhajoji yauwa an gane ko da zai amfani da wannan manhajar idan ya fara sakin muryar ita wacce da ba ta jin hausa to sai amfani da wannan manhajar sai a ɗora muryar ita wancan mai jin hausa din to sai ka ji ita wadda ba ta jin hausa muryarta ta yi ƙasa ita kuma mai jin hausa an ɗaga muryarta dan mai sauraro ya fahimta da kenan eh dan mai sauraro ya fahimta kuma yin haka ma ka gane cewa maganar wata ce ake tarjamawa shi yasa zaka ga da farko kamar da ne bayani za a fara sakin wannan muryar da ba ta jin hausa ya fara kamar zuwa sakan biyar haka can sai a dora wadda aka fassara muryar an gane wadda take yin hausan kuma a hakan a can kasa kasa za ka rika jin muryar ita wacce da ba ta jin hausa ɗin idan kawai mai sauraro ya gane me ake yi a gurin eh, dan mai saurare ya fahimci abin da ake ba sannan idan ita mai hausan in ta take ta kai karshen muryar can kuma sai ka ga an ɗan daga muryar ita wancan ɗin da ba ta jin hausan sai ka ji karshen wato eh, magana tata kamar sakon uku ko hudu zuwa dai biyar din shi ma. sauraro na tabbata zai so ya san me yasa ake yin haka din daga karshe. Eto eh ai me yasa ake daga murya ita eh, wancan din? Eh abin da yasa ake yin haka dan ka gane cewa fa maganar da ka fara ji din nan fa ba maganar ita wannan ma'aikaciyar mu bace wadda aka bata ta tarjamar maganar ita wancan ce wadda aka yi hira da ita da bata jin Hausa kuma yin hakan yin hakan zai baka damar sanin cewa to an kawo ƙarshen wannan murya kenan za a shiga wani zango kenan na kodi wato za a tashi daga wata gabar na rahoton watan hakan ba sai ita ma'aikaciyar ta je inda yake ba ke. a ba sai ma'aikaciyar ta je an samu ci gaba kamar yadda yi magana kurum da ta ta nadi wannan murya na ita ma sai ta mayar masa da saƙon murya tunda ka san ana aika saƙon murya ta email mm. sannan kuma kar a manta akwai WhatsApp ɗin da nake magana to zai ka sai ka aika shi kuma inda yake sai ya sauke wannan muryar wato ya yi downloading kenan to mun gode kwarai da gaske Abdulrahman Gamba <laughs> cewa da Michael mai sauraro ya fahimta ku to da fatan mai tambaya ya tsinci wani abu kuma ya gamsu sai in ce mu ma mun gode da bibiyar mu da ake yi ga wa'anda ke son aiko da tambaya kan wani abin da ya shige musu duhu turo sakon imel kamar haka arafai hausa tambayoyi a gmail.com kalma ɗaya ce arafai hausa tambayoyi sai mun ji daga gare ku amma kafin nan za mu ɗau tambaya daga mai nasara nasarawa funtuwa a jihar katsina a tarayyar najeriya ya nemi a bambanta mai tsakanin dokar ta ɓaci da dokar ta fita ya ce kuma wani dalili ke sa a sanya waɗannan dokoki ni ko ban yi jinkiri ba na tuntubi wakilin mu na abuja najeriya muhammad sani abubakar shi ma ya mika tambayar ga barista sanusi musa ga kuma ganawarsu To um, ita dokar ta ɓaci uh, kundin tsarin mulkin ƙasa shi ya samar da shi kuma shugaban ƙasa kaɗai yake da damar ya samar da dokar ta ɓaci ko a wata jiha ko a ban ko a wata ƙaramar hukuma ko wani ɓangare na ƙasar da yi haka kuma dalilai da yake sa a samar da dokar ta ɓaci sun haɗa da dalilai ko na tsaro ko kuma na iftila'in annoba misali kamar yau a ce an samu ambaliyar ruwa ko irin guguwa to ma'anar ita dokar ta ɓaci shine a lokacin lokacin akwai wasu ah, hakkuna na ɗan ƙasa da kundin tsarin mulki ya bashi wanda sai an bi doka ta kan irin wannan saboda halin da ake ciki don sauri kasan shi tsari na doka yana da kafi a ce sai an je can an dawo nan to saboda a samar da maslaha ga mutane sai a ce to yanzu an kafa dokar ta ɓaci za a samar da wasu dokoki cikin sauri na gaggawa mm. don a kawar da wannan don a kokarin kawo da masalaha ga mutane a ita kuma dokar hana fita da misali wasu za su ga wani lokacin gwamnoni suna sawa idan an samu wata matsala kamar yadda ya faru kwanan nan a kaduna wato ba za ka ce a dokance akwai abin da ya bayar da wannan ba to amma akwai abin da muke kira na doctrine of necessity an zo an samu wani hali na matsi da kuma a lokacin babu wata doka da za ta iya maganin wannan abu to shi jami'i da ike da iko a hannunsa a lokacin sai ita wannan doctor of necessity ta ba shi damar ya yi abin da ike gani shine mafi alheri don fitar da al'umma daga cikin halin da suke ciki to a irin wannan lokutan zaka ga shi gwamna tun da idan mutane na gifta nan da can shi zai kawo har je su ringa yada jita-jita da take kawo tashin hankali to sai gwamna ya sauri ya ce an hana fita kar kowa ya fita daga inda yake ana ganin shi a kama shi to kaga haka zai tsayar da fitinar da take cikin mutane mutane wannan ita ce maslahar jama'a fiye da abin su su yi yawo mai mulki ya yi wannan domin ya kawo zaman lafiya ga al'umma don zaman lafiya shine mafi ala da dukkan wani yancin na mutum ɗaya ko na mutum biyu da yake cikin jama'a. barista muna godiya da wannan dama da ka ba ni ma na godiya. yau ga kilo tana jambo ba su gani ba sanne sannu ba ta hana zuwa gida. ja kenan da wannan waka mai ɗimbin darasi kuma ƙarshen shirin wannan makon kenan ɗimbin godiya ga wakilanmu Muhammad Sani Abubakar da Abubakar ɗan Gambo waɗanda suka taimaka gaya wajen kammaluwar shirin. Duk a madadinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman ma injiniya Hassan Alhassan Sileja. Naku Michael Kudisin ke cewa Allah shi sada mu da alherinsa Allahumma amin.